وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختفاتها وكل مختفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حجر الأسقلاني muna cikin kitabul hajji babu sifatin hajji wa dukuli makka muna cikin hadisin jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda mahaifinsa jabir yana ba da labarin tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina zuwa makka a lokacin da ya yi hajjinsa na banfana ya mana bayanin tsawafi na annabi sallallahu alaihi wasallam da sa'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyar manzon Allah zuwa mina za mu ci gaba daga nan wato wukufin Nabihi sallallahu alaihi wasallam da arafa tafiyar manzon Allah daga mina zuwa arafa tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa daga mina zuwa arafa jabir ya ba da labarin wannan gabar saboda mu kiyaye yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajjinsa Allah ya sa mu dace da sunnar manzon Allah muna cikin hadisin jabir bin abdullah radiyallahu anhuma wato hadisin al-imam muslim babu hajjatin nabi hadisi na 2218 a cikin wannan hadisi jabir ya ce sun ma makasa kalilan sun ma makasa kalilan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana amina wato ya yi sallan a zahar da asar magrib da isha da sallar asubahi amina ba wai daga yin sallar asubahi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mina zuwa arafa ba jabir bin abdullah ya ce kuma makafa kalilan sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira lokaci kaɗan bayan gama sallar asuba ya jira lokaci kaɗan bayan sallar asuba hatta tsala'ati shamsu har sai da rana ta bullo yana mina har sai da rana ta bullo annabi sallallahu alaihi wasallam yana mina fa ga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam مازون الله سيد راكا وتجاوز المزدلفة مازون الله يقام تفيا يراك مزدلفة حتى أتى عرفة حرسي دي إسا عرفة فأجاز لنا نتن جاوز المزدلفة فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم يا راكا يا راكا مزدلفة saboda muzdalifa tana tsakanin mina da arafa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar mina bai tsaya ko ina ba bai tsaya a muzdalifa ba ya ratsa muzdalifa shine a jaza ya wuce hatta ata arafa har sai da ya isa arafa fa wajada al-qubba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da bukka tanti qad ghuribat lahu bi namira an riga an buga masa a wani wuri da ake kiransa namira wa nazala biha sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sauka a wannan bukka namira sunan guri ne kamar yadda ya zo a lisanul arab yana mujallar na biyar shafin 234 sunan wuri ne mawdi'un bi janibi arafatin yana gefen arafa wuri ne da yake gefen arafa kuma dutse ne alaihi ansabul haram wanda iyakar harami yake kansa domin akwai iyakokin haramin makka kamar yadda muka yi bayani a baya annabi ibrahim alaihi salam ya sanya ma harami iyakoki tun a zamaninsa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tabbatar da waɗannan iyakoki da annabi ibrahim alaihi salam ya yi ma harami na makka to akwai alamar iyaka na harami akan wannan dutse na namir maudu'un bi arafa wa huwa jabalun alaihi ansabul haram akwai masallaci a namira wanda tsakaninsa da ainihin tsakiyar filin arfa yana kaiwa kamar tafiyar kilomita guda wannan masallaci yana kiransa masjidu ibrahim al-khalil masallacin ibrahim alaihi salam akan kira shi masjidu urana masallacin yana da girman gaske yana daukan mutane kamar 350 akwai hadisin da ya zo cikin sunan tirmizi babu ma ja ja'a anna arafa kullaha mawqif hadisin sayyidina ali bin abi talib wanda sayyidina ali shi ma yayi bayanin tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam arafa sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda yace wa kafa rasulullahi bi arafa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsayuwa ne a arafa a lokacin da manzon Allah ya isa arafa ya tsaya sai ya ce hazihi arafa inda na tsaya a nan shine arafa manzon Allah yake wa haza huwa al-mawqif wannan guri shine wurin tsayuwar gaba ɗayansa manzon Allah yake wa arafa kullu ha mawqif arafa baki ɗayanta wurin tsayuwa ne amma dai ga inda na tsaya a nan amma ba dole ne ya zama sai nan ka tsaya ba manzon Allah yake baki ɗaya filin arafa wurin tsayuwa ne akwai hadisin da alimamu malik ya kawo a cikin littafin muwaffa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na mursal yake cewa arafa kulluha mawqif wartafi'u an batni urana hadisin ya samu riwaya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa kamar jabir ibn abdullah akwai riwayar abdullah ibn abbas akwai malaman da suka yi wato ittisalin wannan hadisin duk da cewar ya taho mursal a littafin muwatta littafin al-imam malik Allah ya masa rahama ma hadisin yana littafin al-musannaf da ibn abi shayba hadisi na 2211 riwayar abdullahi bin zubair abdullahi bin umar kaga akwai jabir bin abdullah Abdullahi bin abbas Abdullahi bin zubair Abdullahi bin umar duk sun tabbatar da cewa arfa baki ta wurin tsayuwa ne amma fa banda wannan gurin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsaya shine namira akwai kwari a wannan gurin kamar yadda zamu karanta a yau shine jabir mu ci gaba jabir ya ce hatta idza zalat ash-shams sai da rana ta gusa zalat asalin hadisin a sahihu muslim yace zagati zagati Shamsu, dun ma'ana su daya wato sai da rana ta matsa daga tsakiyar sama kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mina bayan rana ta bullo ya iso namira ya soka a wurin da aka yi masa tanadi yana gurin har dai rana ta matsa daga tsakiyar sama a marabil kasuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni game da taguwarsa taguwarsa sunan taguwarsa wato shine alkaswa mun yi magana a baya game da ita wannan taguwa kamar yadda aka samu hadisi a sahihul bukhari ta manaqib al-ansar babu hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan taguwar sayyidina abubakar ne ya sayo ta da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da za su yi hijira daga makka zuwa madina wannan taguwa ita ce ake kira al-qaswa a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira A kanta annabi sallallahu alaihi wasallam yi aikin hajjin ban kwana shine manzon Allah ya yi umarni lokacin da rana ta kusa daga tsakiyar sama wato bayan rana ta bar tsakiyar sama kamar kusan azhar ke daidai lokacin azhar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni game da ita wannan taguwa al-qaswa faruhilat lahu ya'ani ju'ila alaiha ar-rahlu aka dora mata sirdi sirdin ragun shi ake kira arrahmu idan dama an isa inda za a je akan sauki idan za a ci gaba da tafiya sai a daga a dora yana da iri-iri wani yana da girma ya kai kaman bukka mazan Allah ya ce a dora wannan sirdi aka dora wa ruhilat lahu aka dora mar sirdi wato ga ainihin raƙumi taguwa fa'ata babnal wadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso cikin kwari akwai kwari a nan wato nalira wannan kwari shi ake kira wadi urana wadi urana sunansa wadi urana kaga nan sallallahu alaihi wasallam ya sauka a namira wanda wurin jikin dutse ne sai da rana ta matsa daga tsakiyar sama sannan nan sallallahu alaihi wasallam ya zo kwarin da ke gabansa wani babban kwari shi ma wannan kwari baya cikin yankin arafa wanda fahimtar akasarin malaman suna, in banda al'imamu malik al'imamu malik yana cewa wannan kwarin ma ya shafi arab amma sauran duk malaman suna sun ce wannan kwari na urana baya cikin yankin arafa. shi wannan kwari na urana ya gangaro daga yankin arafa ya bi ta kudancin makka ya gangara har zuwa jidda wanda yana ya yi tafiya kenan kamar kilomita talatin inda ya tsayinsa inda ya bi ta baya ta bayan makka babban kwari wanda ana samun ambaliyar ruwa mai yawa ce to sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya iso wannan kwari jabir ya ce fa khataban nasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutane huduba a ina annabi sallallahu alaihi wasallam yi huduba ba Ba a filin arfa ba ne, ba amina bace ba a filin arfa bane ko ba a namira bane a wani kwari da yake gaban namira kafin a kai arfa wanda shine aka sanin malaman suna suke cewa wannan kwarin bai shafi arfa a wannan kwari annabi sallallahu alaihi wasallam ba? Sun ma'azana أذن فأنن ya kira sallah sun a kama sannan ya yi ikama bi ma'ana annabi ya yi umarni a kira sallah ya yi umarni a yi ikama fa sallar zuhura annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci a zahar sun ma akama sannan aka sake yin ikama kaga ba a sake kiran sallah an kiran sallah guda ɗaya kawai aka yi a zahar aka yi ikama fa sallar asura annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci la'asar jabir ya ce wa lam yusalli bainahuma shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallaci wata nafila a tsakanin azhar da la'asar ba Wa walam yusalli bainahuma shay'an babu nafila an yi azhar qasr yi la'asar qasr kuma akai su jam'u takdim kaga an hada su a farkon lokacin azhar an hada azhar da la'asar a farkon lokaci jabir ce sun maraki ba sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake hawa hata atal mawqif har dai ya iso wurin tsayuwa wanda shi ne gabacin arfa wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana gabacin filin arfa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa wannan guri fa ja'ala na naqatihi al ya saka cikin taguwarsa alkaswa ila sakarat yana fuskantar wasu duwatsu ana kiran akwai wasu duwatsu a gudun da ake kiransu a sakarat wasu manyan duwatsu annabi sallallahu alaihi wasallam ba hawa kansu yayi ba ya fuskanci waɗannan duwatsu don haka yana ƙasansu ya fuskance su yanzu kan ma babu wannan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya din ba za ka same shi ba domin an gina masallaci ana kiran masallacin masjidu sakharat daidai kuma inda annabin ya tsaya an daga da katanga so bai da za a yi kaji ka san mutane da shi shi ji wani sai ya kokari ya tafi shi dai inda annabi ya tsaya nan zai tsaya Waje حبل المشاة النبي صلى الله عليه وسلم ya saka hanyar matafiya. habban mushaji hanyar matafiya wanda suke tafiya a ƙasa idan aka ce alhablu ana nufin hanya me yasa aka kira hanya da sunar alhablu ibn al-asir al littafin an-nihaya fi garib al-hadith wal asar a juzu na farko shafin 233 yace hablu ma'anarsa tariqul mushad wato tariquhum alladhi yaslukunahu fi ar-raml idan mutane suna tafiya a yashi idan mutane na tafiya a yashi ibn al-asir ya ce hanyar sukun sai ta zama kamar igiya ce haka shi yasa da larabci ake kiranta hablul bishar igiya ta matafiya amma ana nufin hanyar matafiya yani arada ah, safahum wa mujtama'ahum fi mashihim tashbihan bi hablir raml annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya hanyar matafiya ya yadayhi ta gabansa واستقبل القبلة يا فكان شيء القبلة bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya iso yana fuskantar wannan waɗannan duwatsun saboda duwatsun suna alƙiblarsa kaga jabir ya siffanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya har zuwa ga arfa da irin abin da yayi a hanya ya tsaya a namira yayi sallah a wadi urana kwarin urana sannan ya taho filin arfa ga daidai inda ya tsaya shine jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alqibla falam yazal waqifan mazan Allah bai gushe ba yana tsaye hatta garaba tishan su sai da rana ta guya kana iya auna dadewar da mazan Allah ya a filin arfa yana ta? kaga ya riga ya siffanta baka wanda ka iya ganewa rana ta bar tsakiyar sama aka hada sallar azahar da la'afar a lokaci guda ba abin da aka yi sai tsayuwa kawai manzon Allah bai gushe ba yana tsaye sai da rana ta buya wa zahabati sufratu qalilan launin ruwan kwai ya tafi dan kadan ya nuna ranar lallai ta tabbata ta buya har ma launin ruwan kwai da kai rage ta yamma ya zamanto ya tafi kaga wuri ya fara yin dubu kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar arfa'a wannan iyakar abin da za mu yi magana kenan <clears throat> domin shi ne bayanin jabir bin abdullah game da zuwan arfa amma hadisin ibn hajar kamar yadda ya saba yi a littafinsa yakan daɗe hadisi ya kawo mahallu shahid kawai asali hadisin yana da tsayi kamar yadda ya zo a sahihu muslim daga cikin abin da ibn hajar bai faɗa ba jabir a cikin bayanin da ya yi a sahihu muslim ya ce fasara rasulullah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mina bayan rana ta bullo bai bar mina ba sai da rana ta bullo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama tafiya a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mina fasara rasulullah wala tashku quraishun illa annahu waqifun inda al-mash'ar al-haram to a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya aikin hajji nan akwai qurayshawa akwai larabawa za ka ce ne bambanci akwai larabawa wato su ƙureshawa sun ɗauki kansu mafi daraja a cikin larabawa kuma haka tun tunda su ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda suke kulawa da haram a cikinsu ne ake samun jikokin annabi isma'il alaihi salam waɗannan ƙureshawa suna bambanta kansu da sauran larabawa a yanda ake aikin hajji kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ake aikin hajji ya zama akwai bambanci tsakanin su da sauran larabawa to sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho zai haji kuma ga musulunci ya riga ya ci garin makka mutane sun musulunta an hautsuna akwai ƙurai shawon akwai waɗanda ba ƙurai shawon ba to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mina shawa sai suna sa ido suna tamani tunda shi ma kansa manzon Allah ba quraishe ne zai tsaya a al-mash'arul haram wani dutse da yake musdalifa wani dutse wanda yake musdalifa ana kiransa al-mash'arul haram yace kama kana quraishin tasna'u fil jahiliya a zamanin jahiliya idan an zo aikin hajji idan an zo aikin hajji su ƙurashawa suna tsayawa ne a muzdalifa wanda kuma ba ba ƙurashe ba ne sai ya wuce ya je arama kaga sun bambanta kansu da sauran mutane saboda haka a lokacin da mazan Allah ya bar mina ƙurashawan sun sa ido su gani tunda shi ma annabin ba ƙurashe sallallahu alaihi wasallam zai tsaya a muzdalifa ne ko ko zai wuce suna sa ido su gani shi yasa jabir ya ce in ka lura da kalmar da ya kawo a cikin wannan hadisi fa'ajaza rasulullah hatta ata arafa wato maganar kamar jabir yana maka ishara ne da manzon Allah ya soke wata al'ada ta larabawa manzon Allah ya ratsa muzdalifan bai tsaya ba sai da ya tafi arafa kaga ya saba ma abin da dangin sakurai shawa suke a zamanin jahiliya ba quraishi baya wuce muzdalifa sai dai sauran larabawa su suke tafiya su yi tsayuwa a arafa su iyakan tsayuwarsu a muzdalifa ne abin da yasa suke haka kamar yadda al-imam nawawi ya faɗa wa kana sa'irul arab yatajawazuna al-muzdalifa wa yaqifuna bi arafa larabawa duka suna wuce muzdalifa su je su yi tsayuwa a arafa wa kanu yaqulun su kuma qurayshawa suna cewa izuna bil haram Wasu kuna na fi wa nahnu jiranullah mu mazaunan harami ne mu ne masu tsaron harami mu ne wato waɗanda Allah ya ɗaukaka muka zamanto jikokin annabi Ibrahim alaihi salam waɗanda muke kulawa da wuraren ibada saboda haka su ba za su bar iyakan harami ba ba za su iya barin harami ba saboda arafa ba ta cikin harami tana wajen muzdalifa tana cikin harami saboda haka yace bari mu tsaya a muzdalifa don muna cikin harami idan mun bar harami kamar mun jefar da girman da Allah ya bamu shedan yakan sanya tunani mara kyau na riko da al'ada wanda akan haka sai mutum ya bace Allah ka tsare eh, don haka su tunaninsu tunda arafa tana bayan harami ya za a yi mutumin da yake zama a makka a nan aka haife shi nan ya girma nan yake rayuwarsa yana cikin harami sannan kuma sai ya bar harami ya tafi wani guri ya tsaya kaga tunanin su da a bai kamata ba ai duk wani wuri mai daraja a bayan harami saboda haka a tunanin su bai kamata mutumin makka ya bar harami ya tafi wani wuri ya je ya tsaya ba wa kana tawaiful arab yakifuna fi mawqif ibrahim alaihi salam min arafa amma kuma kamar yadda al nawawi ya faɗa sauran larabawan da yake ba su ɗauki wannan girman kan ba sai su fita daga muzdalifa su je su yi tsayuwa a arafa kuma shi annabi ibrahim salam asali a arafa ya tsaya ba a muzdalifa to kaga sai ya zama ƙurashawan sun bar tafarkin annabi ibrahim salam larabawan ya zama su suke riko da tafarkin annabi ibrahim alaihi salam wa kana hukufin nabi sallallahu alaihi wasallam aiban fi mawqif ibrahim saboda haka lokacin da aka zo hajjin ban kwana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar mina yana tafiya sai quraishawa suna duba to zai tsaya ne ko zai wuce sai ga manzo Allah ya wuce a'a sai suka bi shi to ka tsaya tunda ka musulunta yanzu sai aka bi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana wucewa ya taho cashe wannan shirme muke tuntun wannan yana cikin umdatul qari sharhin sahihul bukhari to jabir ya ci gaba da cewa hatta idza zagati ash-shams sai da rana ta kusa amara bil qaswa faruhi wa ruhi faruhi lahu fa atabatun al-wadi annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato namira a inda aka masa sansani a nan ya huta har da rana ta gusa kafin na manzon Allah ya tashi ya tafi kwari na urana sunan kwari kenan wanda ke kusa da arafa da ya taho wannan kwari ya yi huduba to kaga iyakan abin da ibn hajar ya kawo ya ce ya yi huduba kawai sai ya wuce amma shi jabir ya yi bayanin huduban ma jabir ya yi bayanin ma kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan huduba jabir ya ce wa kala kudubar da manzon Allah ya yi ya ce inna dima'akum ku musulmai jininku a tsakanin ku ya ku wa amuwa da da dukiyarku a tsakanin ku ya ku haramun alaikum haramun da garin ka hurmati yaumikum haza kamar hurumin wannan ranar taku ranar tara ga watan zulhijja ranar arafa rana ce mai hurumi fi shaharikum haza a wannan watan na zulhijja wanda shi kansa yana da hurmi fi baladikum haza a wannan ƙasa taku wanda ƙasar makka ita kanta tana da hurmi sai mazan Allah ya ce ala kullu shay'in min amrin jahiliya ku sani duk wani abu da ya shafi al'amarin jahiliya kan ma ku yi tunaninsa annabi ke gaya ma larabawa da ƙurai shawon gaba da ya ce ku sani duk wata al'ada da kuke rike da ita a zamanin jahiliya tahta ya mawdu'un suna karkashin sawaye na dinnan gaba daya an zubar da su duk wata al'ada an zubar da ita babu abin da ya rage sai maganar Allah da ta zan Allah kaga manzon Allah ya min duk wata al'ada ta Larabawa a wannan rana, saboda Qurayshawa su sani waɗannan al'adu da suke rike da su ba su da tasiri idan ma akwai ragowar al'ada da annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana akai ba ya riga ya dunkula maganar wuri guda kullu shay'in min amri jahiliya kowane kowane abu da ya shafi al'amarin jahiliya wato kafin zuwansa duk wata al'ada ta larabawa mazan Allah ya ce tana karkashin sawaye na mawdu'un an jefar da ita wa dima'ul jahiliyyati mawdu'a jinin da aka zubar zamanin jahiliya shi ma wannan jinin an riga an zubar da hukuncinsa manzon Allah yake duk wata rigima ta zamanin jahiliya an bata ta an kauda ita saboda haka akwai iyayya da suka dade suna yi tsakanin kabila da kabila ana fada shekara da shekaru saboda wani zalunci da ya faru misali manzon Allah yake to duk wani sabani na jahiliya na riga na zub da shi yanzu gaba ɗayan ku yan uwa ne za a fara rayuwar ne sabuwa daga yanzu sai manzon Allah ya ce kuma ma ku sani wa inna awwala damin aba'u min dima'ina damu ibn rabi'a bin al-harith annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan fara da kaina jini na farko da na da na kawar da hukuncinsa shine jinin dan rabi'a bin al-harith Rabi bin al kamar dan uwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda al shine babban yaron abdul muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kana musabbi'an fi bani sa'ad an kai yaron sa reno kabilar banu sa'ad saboda haka ana rigima tsakanin wasu kabilu huzailun sai ya zamanto an harbo makami yaron kuma ya fito yana wasa a farfajiyar gida an kai yaro reno wani ya harbo dutse ana fada tsakanin banu sa'ad da banu Laif bin bakar ana fada tsakanin kabilu guda biyu suna jefe-jefe sai dutse ya wuce sai samu yaron dan babban manzon Allah saboda aka sai yaron ya mutu to rigima sai ta dada karuwa sai manzo Allah ya ce to hatta wannan rigimar ita ce ina baku misali kun ga dan uwana ne to na batar da wannan kis din babu shi duk wata rigima ta sabani tsakanin dan adam da dan adam a zamanin jahiliya yanzu na kauda ita saboda kar wani ya sake tafiya yana cewa akwai wata fitina tsakaninsa da kabila wannan ya wuce in ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu iya koyi da shi manzon Allah ce na biyu wa ribal jahiliyyati mawdu'un kudin ruwa da kuka saba bayarwa a zamanin jahiliya shi ma na jefar da shi hukuncin an kawar da shi babu shi haramun sai ya ce wa awwal riban abu riba eh, ribana riba eh, Abbas bin Abdul Muttalib farkon riba wanda zan warware hukuncinsa shine riba na Abbas kuma abbas din yana gudun tunda babban manzon Allah yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan aikin hajji abbas ya shahara a zamanin jahiliya yana ba da bashi ana bashi kudin ruwa ya babba wa mutane ba su suka amma za su dawo suna kara masa riba saboda kai yana zaune jari riba na taho sai manzon Allah ya ce to riban da na fara batarwa shine na babba na gashi kai abbas bin abdul muttalib duk wani bashi da ka bayar an gama an bata shi saboda ka sai dai a dawo ma da bashin yadda ka ba da shi amma ba magana kudin ruwa daga yau fa innahu mawdu'un kullu sai manzon Allah ya ce fattakullaha fi nisa ku kiyaye Allah game da zama da mata da kuke yi fa innakum fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah saboda kun karbi mata ne da amanar Allah kun karbi mata da amanar Allah me yake nufi da kun karɓi mata da amanar Allah saboda imsakun bi ma'rufin aw tasrifun bi ihsan wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah kun halatta tarawa da su kun halatta al'aurarsu da kalmar Allah domin kalmar Allah shi ya halatta zamanka da matarka wala kuma alaihinna Allah furusha kunna ahadan kuma kuma kuna da hakki akan matan naku kada su kyale wani mutum ya taka shimfiɗar ku ta karahu na wanda ba ku san shi wanda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan bayani mafi inganci wato shine cewar babu mai ikon shiga gida sai da izinin mai gida babu mai ikon shiga gida sai da izinin mai gida kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة kowaye ko da dangin matarka ne ba shi da ikon shiga gida sai da izinin mai gida ko da dan ne wannan hanyar jami'a yace wannan hannun na annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kowa ba mai ikon ya shigo gida sai da izinin mai gida fa in fa'alna zalika idan sun yi haka manzo Allah yake fadribu hunna barban gaira mubarrihin kuna da damar ku da ke su duka wanda ke babu cutarwa wa hunna alaikum eh, wa la hunna alaikum rizquhunna sannan su suna da hakki akan ku na ku ciyar da su wa kiswatuhunna ku ba su tufafi bil ma'ruf me ake nufi da bil ma'ruf yanda al'ada ta saba yanda al'ada ta saba ka tufatar da matarka yanda kowa ya gani zai ce eh wani yana kulawa da matarsa ka ba ta abinci yanda kowa ya gani zai ce eh wani yana kulawa da matarsa shine bin ma'ruf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane wa qad taraktu fikum ma lan tabillu ba'dahu kuma na bar muku abinda in kun rike ba za ku taba bata ba ini ita samtum biki matukar kuna riko da shi shine kitabullah littafin Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah ya ce wa antum tus'aluna anni za a muku tambaya game da ni a ranar kiyama ku sani za a muku tambaya game da ni saboda Allah madaukaki ya faɗa a cikin alkur'ani wanda kowa ya sani wala nas'alanna allazina ursila ilaihim fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin Allah zai tambaya ga waɗanda aka aika wa manzanni su ma manzannin Allah zai musu tambaya manzon Allah ya ce wa taro wa antum tus'aluna anni za a muku tambaya game da ni fa ma antum qa'ilun ina so in ji amsar da za ku bayar a kiyama idan an tambaye ku game da Muhammadu me za ku ce sai duk taron Jabir ya ce duk taron suka ce nashhadu annaka qad ballagta mun shaida cewa muhammad ka isar da sakon Allah wa addaita ka bayar da haƙƙin da Allah ya ɗora ma wa nasahta ka yi gyarar da duk ya kamata a yi lokacin da jama'a suke faɗa suna faɗin wannan faƙala bi isba'ihi sababa sai manzo Allah ya tsasta manuniya rufa'u ila sama ya nuna sama wa yankutuha ila nas yana kafa yana haka ga mutane ya nuna sama yana haka mutane na faɗa shi kuma yana haka manzon Allah yana ishara ga mutane sai da ya sau uku me ma'anar haka ma'anahu yuqallibuha wa yuraddiduha kamar da Imam an-Nawawi ya faɗa idan manzon Allah ya nuna sama sai ya juyo yatsar ya nuna mutane ya maimaita mushiran ilaihi yana cewa Allahumma shahad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida manzon Allah ya gama sa salasa marratin sau uku kaga iya kutubar manzon Allah kasira ba ta da tsayi sai ma'ana mai tasiri wannan dalilin ya sa salim bin abdullah akwai lokacin da hajjaj zai tafi aikin hajji yana ta hudu ba salim bin abdullah ya ce in kunta da an tafi ba sunna ya ce kai mai mulki idan kana so ka dace da sunnar manzon Allah fa aqsiril khutbata wa ajjil wa ajjilil wuqufa in dai kana so ka dace da sunnar manzon Allah sai ka takaita hudubarka ka tsawaita tsayuwa a filin arfa hudubarka ta zama gajeruwa amma dadewar da za a yi arfa ya zama tana da tsayi salim ke gaya ma wato alhajjaj salim yaron abdullahi bin umar bin khattab wato jikin na umar Allah ya kara musu yarda fa kana ibnu umar lokacin da yaron ya faɗi haka yaron abdullahi bin umar ke gaya ma hajjaj in dai kana so ka dace da sunna to hudubarka ta zama gajeruwa a gaggauta tafiya tsayuwan arfa yana gama faɗa sai babansa ya ce sadaka ya faɗi gaskiya baban yaron wato ne abdullahi bin umar saboda ainihi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hudubar ba ta da tsayi gajeruwa ce sun ma'azzana sai aka kira sallah iyakar hudubar kenan sun ma'akama aka yi ikama fa sallar zuhura ya yi sallar azahar sun ma'akama fa sallal asr akai iqama akai sallal asr wa lam yusalli bainahuma shay'an inji jabir annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallaci wata nafila a tsakanin azahar da la'asar ba to marakiba rasulullah manzon Allah ya hau abin hawansa hatta atal mawqif har da ya isa wurin tsayuwa fa ja'ala batna naqatihi al-qaswa ila as ya sanya cikin taguwarsa al yana fuskantar duwatsu وجعل حبل المشاة بين يديه يسني حنير متفيا تنا تجبنس واستقبل الكبلة مزع الله يسكن شاء الكبلة فلم يزل واقفا بيبشي بينات أي حتى غربت الشمس سيدرانا تبويا وذهبت الصفرة قليلا فده شير بياني جابر بن عبد الله أشكين صحيح مسلم الله يكرم سيرداء وشيد ما هي فلسان فتبيان أن جابر yana da كمر شرهي sharhi akan abubuwa bakwai na farko mu lura da farkon maganar jabir summa makasa kalilan me ma'anar summa bayan an yi sallar asubahi a mina annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira bai bar mina ba hatta tsala a shamsu sai da rana ta buyu annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar mina ba sai da rana ta buyu muna cewa khairul hadi hadi muhammadin al-imam an-nawawi a sharhin wannan hadisin sharh sahih muslim wato juz'i na 8 shafin ya ce magana jabir din nan fihi anna sunna Allah ya kharuju min minan kada alhazai su bar mina hatta tatlu a shamsu sai rana ta bullo sai ya ce wa hadha muttafaqun alayhi wannan babu wani malamin sunna da ya yi ja a kai babu shi wato idan akwai larura to wannan kuma saboda shari'a tana da tana da ta ba da damar a yi la'akari da larura tun da zama din ba wajibi ba ne idan ya zama jama'a a yanzu suna da yawa aka ce sai an bari rana ta hito kafin za a je araba ba mamaki wani babu zai samu tsayuwar ba saboda tsarin da aka yin ba zai iya wadatarwa mutane su je a kan lokaci ba saboda haka idan ya zama ana barin mai na kafin lokacin wannan bai bata aikin hajji mutum amma dai duk malamin suna ya tabbatar da wannan asali shi ne sunnar manzon Allah ka kwana a mina kai sallar asubahi a mina sai rana ta bullo ka bar mina wanda ita ce sunnar manzon Allah kuma babu wani malami a tarihin musulunci wanda ya saba ma wannan babu shi idan akwai larura to wannan matsalar ita ce sau da yawa muna ba ma larura ma'anar da ba ta kai laruran ba dan wato dan yar karamar damuwa sai mu ce mata larura wanda yana da kyau mu gane me ake nufi da larura a tarihi na malamai na fikin larura shine abin da babu makawa akai wani kuwa ba larura bace domin in dama zai tsaya rana ta bullo zai je alfadin to amma kasancewar rashin tsari ko kuma rashin bin ka'ida irin namu ana samun irin wannan tangarda shi yasa hukuma alhazai takan yi wani tsari na cewar akai mutane kafin lokacin don an yi haka kar mutum ya damu da cewar an saba ma sunna hajjin sa bai baci ba illa dai ya rasa wata sunna daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu wato shine jabir bin abdullah ce amara bi kubba min sha'arin rabu lahu bi namira shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga da ya tashi daga mina bai isa arfa ba directly bai isa arfa ba kai tsaye yayi umarni aka yayi umarni aka buga masa wata buka aka yi mai tanti tantin na gashi wanda bai zo a cikin bulugun marami ba tanti ne aka yi wanda yake na ainihin fatun dabba fatun dabbobi saboda haka yana rike zafin rana yana rike zafin rana aka buga masa irin wannan tanti annabi sallallahu alaihi wasallam a namira sai da ya tsaya a namira bayan ya bar mina saboda bai wuce arfa kai tsaye ba a dalilin haka yasa malamai suka ce tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yi haka to ya nuna cewa mustahabi ne ai haka fihi istihbabun nuzul bi namira mustahabi ne mutum ya sauka a namira idan zahabu min mina idan mutane sun bar mina ce li anna sunna Allah ya dkhulu arafatin illa ba'da zawali shams abinda sunnar mazan Allah ta nuna mana shi ne. idan ka bar mina ba za ka shiga arfa ba sai rana ta bar tsakiyar sama wato sai dai lokacin azahar wa da salatai zuhri wal asr jam'an bayan an hada sallar azahar da la'asar to don haka al-imam nawawi yace fa sunna an yanzilu bi namira ita sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce alhazai su sauka a namira faman kana lahu qubba barabaha idan mutum yana da tanti ya buga tanti wa yaktasiluna lil kabla qabla zawal har ma mutum yayi wanka kafin rana ta bar tsakiyar sama abinda ake so karka isa arfa sai rana ta bar zawali sai ba ta bar tsakiyar sama fa idza zalati shamsu sara bihimul imam ila masjidi ibrahim alaihi salam idan rana ta gusa to sai jagora na mahajjata ya tafi da alhazai zuwa masallacin annabi ibrahim alaihi salam wanda shine masjidu na an gina masallaci a gurin don haka baka isa ainihin gudun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga tantin sa dake wa khataba bihim khutbatayn khafifatayn yukhaffifu thaniya jiddan فإذا فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر wadi na wadi urana wanda anan ne masallacin yake masjid ibrahim inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sallah idan yayi huduba fa idza faraga min salati sara ila al bayan an gama sallah to kuma a wuce wurin tsayuwar arfa kaga nan mutum kenan daga mina asali a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya bar mina ba zai wuce arfa direct ba zai tsaya a namira daga namira ya isa wadi urana wadi urana anan za a samu masjid ibrahim alaihi salam wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kutuba ya bada salloli to bayan nan sannan mutum ya wuce arafa tsakanin mina da arafa kilomita goma ne bai wuce kilomita goma ba inna dukhula arafatin kabla salati adh-dhuhri wal 'asr jami'an khilaf as saboda ka Imam an yace mutane su isa arfa kafin yi sallar azhar da la'asar ya saba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma babu makawa dole hakan za a yi yanzu don bayan da za a yi jama'a su haɗu a wurin da annabi ya tara mutane saboda yawan mutane a yanzu ya fi yawan mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce dole sai an tsaya a wannan gurin babu shakka ba karamin mace-mace za a samu ba mutane da yawa za su halaka saboda yawan jama'a da ke tafiya aikin hajji akan samu mutum miliyan hudu akan samu mutum miliyan biyu uku zuwa hudu to amma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ba su kai haka ba don haka yasa don mutum ya yi sallarsa a inda ya tsaya bai saba ma sunnar Allah mutum da larura ce wanda shi ake ce ma larura babu makawa don idan aka ce a tara alhazai a wadi urana masjidu ibrahim ba karamar damuwa ba ce eh, abu matsala ta uku jabir bin abdullahi ya ce fa khataban nasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba wanda huduban nan in mun dauke shi wato idan muka ɗauki wannan hudubar za mu samu akwai fa'idoji da yawa a cikinta tana da karantarwa mai yawan gaske kasancewar wannan hajjin shi ne fa hajji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da sahabbai shi yasa ake kiransa hajjatul wada kamar ban kwana annabi sallallahu alaihi wasallam ya da sahabbansa don haka hudubar take da muhimmanci kwarai da gaske wannan ita ce huduba ta biyu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka samu hadisi yayi hutuba kafin a bar makka to ga hutuba da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a ranar arafa ranar tara ga wata a wadi orana masjid ibrahim alaihi salam al-imam ya nawawi wannan ya nuna cewa mustahabi ne a samu jagora da zai wa alhazai hutuba ma arafa fi hadal a daidai wannan gurin Wahuwa sunnatin sunnatun bi ittifaqi ulama wanda duk malaman suna sun yarda da haka ya kamata a kowace shekara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba a samu jagora da zai huduba a daidai wannan gure yace kuma waɗannan hudubobi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaba ɗayan su afradu hudubobi ne waɗanda ba a raba su illa dai huduba ta arfa din ita ce ake cewa eh, akwai eh, riwaya da take nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ta amma duk sauran hudubobin wato ba a raba su kuma wa kullu hadhihi al-khutab afrad wa ba'da salati az-zuhr illa allati yawma arafat fa innaha khutbatan wa qabla as-salati duk hudubobi guda hudu da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a tafiyarsa ta aikin hajji ya yi gobin nan ne bayan sallar azaha amma huɗuba ta arfa ya yi ta ne kafin a yi sallah bayan an gama ba sannan aka yi sallah in ka ɗauki wannan huduba al'imamun nahu ya ce ta ɗauki ilimi da yawa kamar misali ɓata al'adu na jahiliya da irin cinikayya da aka yi a zamanin jahiliya cinikayya na zamanin jahiliya shi da ciniki na riba a baka bashi ka dawo da kudin ruwa wa annahu la qisasa fi qatliha duk wani yaki da aka yi zamanin jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yace to rigimar ya riga ya kawo karshen ta wa annal imama wa ghayruhu mimman ya'muru bi ma'rufin aw yanha 'an munkarin yanbaghi an yabda'a bi nafsihi wa ahlihi kuma wannan huduba tana nuna mana shi jagora ya fara bada misali da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bata wannan al'ada sai ya bada misali da baffansa ya ba da misali da babbansa saboda jama'a su sani cewa babu son kai a hukuncin da ya zo da shi jabir ya ce sun ma'azzana sannan bayan ya yi huduban kafin na aka kira sallah aka yi ikama wanda wannan ma yana karantar da kai cewa idan za a haɗa sallah kiran sallah guda ɗaya ake idan za a haɗa sallah kiran sallah guda ɗaya ake a farko idan aka yi sallah ta farko sai a yi ikama kafin a yi tafiya amma ba za a sake kiran sallah ba sannan babu nafila a tsakaninsu idan za a haɗa sallah wanda ya nuna haka duk wannan yana daga cikin darasi da ake samu game da tafiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fihi anna al-jami' bayna salatayn salli al-ula awwalan wa annahu yu'adhdhin lil-ula wa annahu yuqimu li kulli wahidatin minhuma wa annahu la yufarriqu baynahuma wa hadha kulluhu wa hadha kulluhu muttafaqun alayh al-imam an-nawawi yace wannan ma babu wani sabanin fahimta da aka samu wajen malaman sunna a kai idan za a haɗa salloli guda biyu kiran sallah ɗaya kamata sannan a yi ikama a yi sallah ta farko a sake ikama a yi sallah ta biyu sannan kar a yi nafila a tsakaninsu da zarar an gama ta farko sai a tashi a yi ta biyu ana gama ta farko za a miƙe sai a yi ikama a yi ta biyu wannan shine abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babban abin da za mu lura da shi a nan shine wani babban abu da ya kamata mu lura da shi a nan shine ranar juma'a ce fa annabi ya isa arfa ranar juma'a ce sallallahu alaihi wasallam ya isa arfa ya yi huduba aka hada sallah a zahar la'asar kaga babu juma'a sai zama juma'a ta faɗi a filin arfa don haka in juma'a ta zo a ranar arfa juma'a tana faduwa kamar yadda ibn al-qayyim jawzi ya faɗa a cikin littafin zadul ma'ad yana mujallad nabi shafiyan 234 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله في مسألة هدوء حديث جابر بن عبد الله يا كرنت الدمو سنة النبي صلى الله عليه وسلم جمد الدعوة أعرفه da ka dubi bayanin jabir ka fahimci abin da ake nufi da tsayuwan arfa domin jabir ya ce da farko dai sun ba rasulullah bayan an gama sallah a wade urana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau taguwarsa hatta akal mawqif har ya iso wurin tsayuwa daga nan ka fahimci waɗanda ke kokarin su tafi arfa a ƙasa sun saba ma sunnar manzon Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ƙasa ya tafi ba sai dai idan akwai larura ba ka da abin hawa amma matukar ba larura ba ce ka hau abin hawan da nufin koyi da manzon Allah shi ma akwai lada saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawa kafin ya isa filin arba. sannan jabir ya ce ya karanta da mu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misali kamar yadda imamu Nawawi ya ciro al'ada na dubban da ya kamata a kiyaye wajen tsayuwa a arfa da farko jabir ya nuna mana cewa annahu idza faraga min as-salatayn ajjala az-zahaba ila al-mawqif da zaran an gama sallah sai a gaggauta tsayuwa jabir ya karanta da mu wannan da zaran an gama sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam an hada azhar da la'asar ana gamawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggauta tafiya zuwa wurin tsayuwar shi kaga kenan idan a tanci ne kuka hada salloli ana gama hada sallah me ya kamata a yi sai a kama tsayuwa yaushe ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi shine a hudu ba abinda zai baka mamaki sai an tafi filin arfa zaka samu wani ya ciyo lasifika tun daga Najeriya ya zuba mata batura saboda kurun a filin arfa ya kama wa'azi yanzu filin arfa wurin wa'azi ne ai wurin addu'a ne da zikirin Allah ya za a yi ka samu haka a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah yayi yayi ba kafin sallah ana sallah ne akai tsayuwa a arafa ana zikirin Allah ana addu'a zuwa ranar fadi saboda haka mutum ya tashi ya kama wa'azi ga mutane ko ce zai karantar da su ga abinda za a yi kafin ranar ya kamata a yi kafin zuwa arfa ya kamata a karantar da mutane ba sai an riga an zo filin arfa lokacin da za a tsaya tsayuwar ibada din ya zama an cinye lokacin mutane da karantarwa matukar ba larura ba ce tun da akwai karantarwa da zai zama larura ga mutane idan akwai baki ga tafiyar misali za a karantar da su ku kiyaye kaza ku bar kaza saboda wuri ne da ba mamaki mutum ya bace nan da nan amma asali sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wa'azi bayan gama sallah sai dai tsayuwa ta arfa kawai shine abin da hadisin ne karanta da idza idza faraga min as-salatayn ajjala az-zahaba ila al-mawqi sannan anna al-wuquf rakiban afdal jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya iso wurin tsayuwarsa bai gushe ba yana tsaye har dai rana ta kuya ya ce yana tsaye alhali yana zaune a kan taguwa taguwa tana tsaye amma ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye akan sawayensa bane la to anan sai ba da malamai suka samu sabani shi yasa ibn eh, al-imam nawawi yace fihi khilafun bainal ulama shin kai tsayuwar arfa akan abin hawa kana zaune shi yafi dacewa ko kai tsayuwar arfa a tsaye akan kafafunka shi yafi dacewa wanda abin da ya tabbata wanda aka sanin malamai suke rinjayarwa wato shine abin da ya fi sauki gare ka abin da ya fi sauki gare ka shine wanda ya fi dacewa idan za ka iya tsayawa a tsaye to babu da ka tsaya idan a zaune ya fi sauki gare ka sai ka zauna sannan kana iya hadawa ka tashi tsayen kuma ka zauna wanda duk sahabbai sun yi akwai waɗanda sun fita a rada suke tsaye wasu kuma sun shiga inuwa saboda haka baka aibanta wani wanda ya tsayi wasa a cikin tanti yana zaune yana zikirin Allah yana addu'o'i ko ko wanda yake fita rana yana tsaye wanda duk ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin sahabbai suna yi bai hana kowa ba wato majmu'u fatawa na ibnu taymiya mujallal na 26 shafin 132 da fatawa na ibnu al-usaymin mujallal na 23 shafin 22 to amma duk da haka malamai suna fadaitarwa mutum ya kusanci wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayi wasa wanda shi ne wurin waɗannan duwatsu waɗanda suke asalin ƙasan wani babban dutse da ake kiransa jabalun rahma shi wannan jabalun rahma suna kiransa dutsen rahma yana tsakiyar filin arafa yana tsakiyar filin arafa to a gefen sama zan Allah ya tsaya a ƙasan shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai hau kan dutsen ba fa hadha huwa al-mawqif al-mustahab al-imam an-nawawi yace wannan gurin shine yafi dacewa tunda shine wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ana kiransa dutsen rahama shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai hau kan dutsen ba bai taba hawa kan dutsen ba a ƙasan dutsen ya tsiya abin nan ya yi tsayuwarsa akan taguwar shi to sai suke cewa tunda sunan dutsen rahama ne ai ba laifi ka hau saboda ka samu rahama saboda haka sai jahilai suna hawa kan dutsen mutum ya ce sai ya kai ƙarshen dutse ko ba wanda ya tashi manzon Allah bai hau kan tsauni ba sahabbansa ba su hau kan tsauni ba amma mutane kaga suna ta hawa kan duwatsu me yasa wai sai a ce ai saboda sunan dutsen ar-rahma sai aka ce to ai wannan sunan shi kansa ma ba gaskiya bane asalin sunan dutsen jabalu ilal jabalu ilal waɗanda ke kokarin su da mutane sai suka yi matutsan suna jabalur rahma ai ka duba lisanul arab na ibn manzur eh, juz'i na kudi shafi na 48 da kitabul furu ibn muflih mujallal na shiri shafi na 47 da fatawa ibn usaymin yana mujallal na 23 shafi na 32 asalin dutsen ma ba sunansa jabalur rahma ba jabalul ilal shine sunan dutsen to amma da yake ana kiransa dutsen rahma. saboda haka mutum in bai sani ba sai ya ce sai ya hau kan dutsen saboda ya samu rahaman Allah ta baraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam bai hau kan dutse ba ta lokaci ka tsaya a wurin da ya sawwaka ba dole sai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif ni na tsaya anan amma ku sani ita arfa gaba ɗayan ta gurin tsayuwa ne me ake nufi da arfa nan ne aka samu kuskure ya ce ai sun sauko daga arfa saboda haka tun daga najeriya ka dauka idan an je arfa din dutse yake hawa saboda an ce alhazai sun sauko ba inda aka hau babu wani dutse da aka hau ko ka ce arfa ko arafat eh, wanda kowanne ya dace inda aka tare ahalil ilmi sunan gurin arfa wanda abu ne sananne kuma ba dutse ba ne sarari ne fili ne wanda malamai suke cewa tsakaninsa da makka yana asali hanyar tsakanin ƙwa'if da makka shi arfa kuma yana gabas da makka tsakaninsa da cikin garin makka kilomita kamar 22 daga cikin garin makka in za ka je arfa amma daga minafa bai wuce kilomita 10 ba zuwa yan kai wa ala budi sittati kilomitratin min in tsakaninka da muzdalifa ne kamar kilomita shida ya zamanto muzdalifa mina suna tsakanin arafa da makka amma asali filin arafa ba tsauni ba ne wanda jama'a za su hau fili ne kawai wanda allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta a bauta masa jama'a su taru a wannan gure wanda filin yana da girman gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda mutum ya tsaya yana wadatar mishi Alimamin nawawi ya yi magana game da kuskure da mutane suke yake cewa wa amma mashduhira bain al'awami min al'itina ibi su'udil jabal abin da ya shahara jahilai suna hawa kan duwatsu wa tawahumuhum annahu la yasihhu illa fihi har ma jahilai na ganin kamar idan baka hau kan dutsen ba tsayuwarka ba ta inganta ba yace fa galatu bal sawab abin da ya dace da sunna shine jawabul wuquf fi kulli juz'in min ardi arafa daidai ne ka tsaya a kowane yankin filin arafa amma duk da haka in ka samu isa wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya to wannan shi yafi falala saboda kusantar wurin da manzon Allah ya tsaya yana nuna wato kana kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi manzon Allah ya faɗa saboda kawar da tunanin cewa sai kowa ya taho inda ya tsaya ya ce waqaftu ha huna ni dai na tsaya a nan amma arfa baki ɗayan ta wurin tsayuwa ne me ya hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a daidai gurin malamai suke cewa ai ya tsaya ne saboda ya fuskanci jama'an gaba ɗaya ya zama yana ganin waɗanda ke wucewa idan akwai mai bukatar taimako ya taimaka masa don haka ba wata falala ba ce da wurin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wannan kuskure ne shi na limamun nawo ya ce babu wani malami a tarihi babu wani malami a tarihi wanda ya nuna cewar hawa wani dutse a filin arfa yana da wata falala babu wannan malami ya ce illa abu ja'far muhammad ibn jarir al-qabari sai dai kawar eh, al-imam qabari wanda a tafsirinsa ya yi magana a kan cewa mustahabi ne a haukan wannan dutse da al'imamul mawardi a littafinsa alhawi yana cewa yi sahabu kaftu hazar jabal yana da kyau mutum ya fuskanci wannan dutse ana kiransa jabalul du'a'i dutsen addu'a to irin waɗannan bayanai suke sa wasu su ɗauka cewa ai dutsen yana da wata falala wanda akan hakan al-Imam Nawawi yake martani yace wa hadha allazi qalu abinda Ibn Jarir ya fada cewa dutsen yana da wata falala da al-Imam al-Mawardi yace la asla lahu wa lam yarid fihi hadithun sahihun wala dha'if babu asali game da abinda suka fada babu wata wata hujja ma daga hadisi hadisin ingantacce ko mai rauni wanda ya nuna cewa hawan dutse a filin arfa yana da wata falala babu wannan hadisi to abinda mutum ya kamata shine aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman dai a wannan zamani kasancewar an tsara komi saboda a sauwake wa mutane ibada din an ce ga wurin tsayuwar 'yan najeriya ga na 'yan ghana kowace ƙasa an ware mata ka tsaya a wurin da aka ware ma saboda kasancewar an yi hanyoyi a sauwake isa wurin a sauwake barinsa ba lalle bane mutum ya nace sai ya tafi wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wanda akan haka mutum zai bace duk mutumin da yace sai ya tafi wannan guri to babu shakka da wuya bai bace ba a filin arfa saboda wurin yana da fadin gaske wurin yana da fadi ah, ka tsaya wurin da Allah ya sauke maka zaka tsaya bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda umarninsa wa arafatu kulluha mawqifun ita arfa ko ina gudun tsayuwa ne to sannan hadisin Jabir ya karantar da mu ladabin tsayuwan arfa din ana tsayuwan arfa a fuskanci alqibla shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yi. manzo Allah ya fuskanci alqibla ashe a tsayuwan arfa ya kamata ka fuskanci alkibla a tsayuwan arfa ya kamata ya zama kana da tsarki saboda la'akari da cewar sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah a bahar la'asar sai aka je tsayuwa wanda ya gwada maka jama'a suna da tsarki aka yi wannan tsayuwa yana da kyau ya zamanto eh, idan za ka yi shi ba sharaɗi ba ne tun da addu'a ce da zikirin Allah ita addu'a da zikiri ba su da sharaɗin sai kana da alwala ko sai kana da tsarki al-imam an-nawawi ya ce wa annahu yanbaghi an ya fil wuqufi hatta ta ash-shams hadisin jabir ya mana ishara da cewa adab sallallahu alaihi sallam bai bar wurin ba sai da rana ta buya haƙa yatahaqqaq kamalu ghurutiha sai ya tabbata ranar ta buya to sannan mutum zai bar filin arfa wanda ibnu abdulbarri ya yayi magana akai a littafinsa a tamhid yace kada sa'irul ulama kullum man waqafa bi arafa ba'da zawal anan akwai kasada da mutane ke yi wanda shine hadisin da Jabir yake mana ishara Jabir yace bayan rana ta buya annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar filin arfa ba sai da launin yalo wanda ake gani ta yamma ya bace shi kansa zahaba kalilan to bai kamata ka bar filin arfa ba sai ranar tabuya wannan ka'ida ne wanda akan hakan ibnu abdulbar ya ce malaman sunna kaf in banda al-imam mali malaman sunna gaba ɗaya sun ce duk mutumin da ya tsaya a filin arfa ba'da zawal bayan rana ta bar tsakiyar sama wato da rana au fi lailatin nahari faqad adraka al-hajj hajjin sa ya inganta amma fa inda fa qabla ghurubi shamsi min arafa idan ka yarda ka bar filin arfa kafin rana ta buya fa alaihi damun inda akasarin malaman sunna sun ce dole sai kayan karago fidiya saboda kayi laifi kayi laifi barin filin arfa kafin rana ta buya laifi ne amma bai bata aikin hajjinka ba zai bata ba saboda tsayuwa a arfa din shine muhimmin abu kuma ka riga ka samu amma barin arfa kafin rana ta buya ba karamin laifi bane akasarin malaman sunna suna da wannan fahimta kuma hatta ibnu abdul bardi wanda yana daga cikin mabiya al malik shi kansa baya tare da al-imam malik akan wannan fahimta da ibnu al-arabi manyan malamai a masabar malikiya suna cewa lallai mutum ya bar filin arfa kafin rana ta buya yana wajabta masa wato yanka rago na fidiya shi yasa jabir bin abdullah yace falam yazal waqifan hatta garabat shams jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana tsaye a filin arfa sai da rana ta buya wa zahabatu sufratu qalilan hatta gabal kursu mas'ala ta biyar shine daga hannuwa wanda bai zo ba a hadisin jabir bai zo ba a hadisin jabir amma ya tabbata a hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce turfa'ul aidi fi sab'ati mawatin idan ka tafi aikin hajji wurare guda bakwai ana so ka daga hannuwanka in za ka roƙi Allah a gurare guda bakwai turfau da idp saba'ati mawatsi a gurare bakwai ana daga hannuwa inda iftitahi salati duk sa'ilin da zaka fara sallah wannan dama dole ka daga hannuwa saboda kabbaran harama ka daga hannuwa a lokacin kabbaran harama sunnar manzon Allah ce wastiqbalul baiti idan ka shiga ka'aba idan ka shiga masallacin ka'aba lokacin da lokacin da kaga ka hangi ka'aba akwai sahabbai da ke ganin yana da kyau ka daga hannuwanka ka roƙi Allah subhanahu wata'ala sannan idan ka hau kan dutsen safa nan ma za ka daga hannuwa a zikiri da za ka yi da addu'o'i da za ka yi haka in ka isa marwa zikirin da za ka yi da addu'o'i nan ma ka daga hannuwanka wal mawqifayn tsayuwa guda biyu da ake yi tsayuwan arfa da tsayuwar muzdalifa a tsayuwan arfa ka daga hannuwanka ka fuskanci alqibla a tsayuwar muzdalifa ka daga hannuwanka ka fuskanci alqibla sannan idan an zo jifa guda biyu jifa aljambar kai da wuraren jifa guda uku ne bayan ka yi jifa na farko za ka daga hannuwa ka yi addu'a a jifa na biyu za ka daga hannuwa ka yi addu'a banda jifa na uku kaga wurin daga hannu wuraren daga hannu a lokacin aikin hajji ya tabbata guda bakwai wanda hadisin jabir bai zo da shi ba amma ana so a tsayuwan arfa lallai ka daga hannu hadisin yana al-musannaf littafin ibnu abi shayba da al-mu'jamul kabir haka nan littafin nasbur raya na al-imam zailaki in ka duba ma'alimu sunan al-imam khattabi ya yi magana mai tsawo a kai hakanan akwai hadisin usama bin zaidin akwai hadisin usama bin zaidin wanda ya ba mu labari game da muhimmancin daga hannuwa a lokacin da ake roƙon Allah a filin arafa usama bin zaidin ya ce kuntu radifan nabi bi arafat ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan taguwa ashe manzon Allah ba shi kadai bane yana goye da Usama Usama yana kan taguwa yana zaune yana ba da labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'insa fa rafa'a yadayhi usama bin zaidin yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa yad'u yana ta addu'a fa malat bihi naqatuhu sai taguwar ta karkata fa saqafa khitamuha sai akalan taguwan ya fadi daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam fatanawala al-khitama bi ihda yadayhi a maimakon manzon Allah ya sauke hannuwan amma sai ya bar ɗaya hannunsa a sama a haka ya sunkuyar da ɗaya hannun ya kamo akalan taguwa sannan ya sake hada hannuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatanawala al-khitama bi ihda yadayhi manzon Allah ya dauki ya kamo akalan taguwarsa da hannunsa guda wa huwa rafi'un yadahu al-ukhra gashi yana dage wato da dai hannunsa hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisin 311 wannan ya nuna muhimmancin mutum ya daga hannuwansa a lokacin da yake zikiri da addu'o'i a filin arfa sai matsala ta shida yana da kyau mu sani idan aka ce ana tsayuwan arfa ba azumi bane don haka ba lallai ne ya zamanto kaki cin abinci ko kaki magana za ka yi magana ka yi zikirin kana iya magana da wani ka bar zikirin ma ba laifi ba ne kana iya barin zikiri da addu'o'i ka nemi abinci ka ci wannan duk bai hanawa abinda kawai ba a so shine bacci wanda bai dace ba ba rana ce da ya kamata ka yi bacci ba tun da rana ce ta roƙon Allah amma za ka samu wasu bacci suke shirgawa a filin arfa har dai sai an tashi ma a kada su in ka duba littafin ibnu usaymin fatawa ibnu usaymin mujallad na 23 shafin 34 saboda wasu dai ba su da rabo gaskiya amma a ce an je filin arfa mutum yana bacci ko a je filin arfa kaga wani ya tafi yana bara yana roƙo kaga babu wanda ya fi shi talauci ana gaban Allah subhanahu wataala ana roƙon Allah yana roƙon bayin Allah wani abu muhimmi da ya kamata mu sani shine shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi azumi ba a tsayuwarsa ta arfa don akwai hadisin ummul fadli bintul haris ummul fadli bintul haris matar abbas babban manzon Allah ummul fadl ta ba da labari ta ce ina nasan tamarau inda ha yau ma'arafa fi siyami rasulillah mata sun hadu sai wasu suna cewa a ai fa annabi yana azumi a yau fa kala ba'dhum huwa fa'im wa kala ba'dhum laysa bi sa'im a a baya azumi a yana azumi kaga ya nuna suna ma magana kenan a filin arfa ba zikiri ba ba addu'a ba wanda shi ke nuna babu laifi don kun yi hira a lokacin filin arfa na dan lokaci takaitacce ka kuma koma sai ta ce to barin raba gardama fa arsaltu ilaihi bi qadahin labani sai na aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam kofi guda na madara wa huwa waqifun ala ba'irihi bi arfa yana tsaye akan taguwarsa a filin arfa ana kawo masa wannan madara sai ya karba da hannuwansa fasharibahu ya daga da ma'ana kallo ya sha madaran wanda kaga su sun yi haka ne don su tabbatar shin manzon Allah yana azumi ko baya azumi hadisin yana muwatta littafin muwatta al-Imam Malik yace wa huwa waqifun ala ba'iri hadisin yana sahih bukhari kitabul ashriba babu man shariba wa huwa waqifun ala ba'irihi da kuma sahih muslim kitabu siyam babu istihbab al-fitr lil hajj bi arafat yawm arafah wanda wannan ya sa ake cewa ya kamata in mutum ya tafi filin arfa kada ya yi azumi ya kamata kada ka yi azumi saboda ka samu kuzari na ibada saboda azumi yana da kashe jiki yana iya sanya ka bacci tun daga rana ga zafi sai aka ce kar ka yi azumi shi ya fi dacewa don ka samu wannan kuzari akwai hadisin Abdullahi bin umar wanda shi ma yake cewa hajjatu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falam yasum annabi bai yi azumi ba wa ma'a abi bakarin kazalika bayan manzon Allah ya rasu na yi aikin hajji tare da sayyidina abubakar shi ma ban taba gani yayi azumi ba a ranar arfa wa ma'a umar kazalika sayyidina umar a zamanin yana shugaba ya jagoranci mutane zuwa aikin hajji na tafi haji tare da shi shi ma ban ga yayi azumi ba a ranar arfa wa ma'a usman shi ma sayyidina usman haka falam yakum abdullahi bin umar yake to manzon Allah bai azumi ba a filin arfa sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman wa ana la asumuhu ni ba zan yi azumi ba ba zan yi azumi ba yace wala amuru bihi ko ba zan ce kai azumi ba a filin arfa wala anha anhu amma in wani yayi azumin ba zan hana shi ba tunda yayi ne saboda kusantar Allah subhanahu wataala sai matsala ta ƙarshe hadisai da suka zo da bayanin falala game da tsayuwan arfa wanda wasu suna cikin littafin nan akwai hadisin abdullahi bin amrin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allah azza wa jalla yubahi mala'ikatahu ashiyata arafa allah yana wato yana yana takama ga mala'iku da waɗanda ke tsaye a filin arfa da yamma sai yammaci ta yi wannan yasa malamai ke cewa addu'ar da za ka yi in ma za ka huta ko za ka yi bacci ko za ka yi wani abu karka yadda kusan faduwar rana baka tashi ka yi zikiri ba saboda sai ranar ta kusa faduwa a lokacin arfa take fallala da yammacin arfa Allah ke cewa mala'iku unzuru ila ibadi ku dubi na Allah ke cewa mala'iku ku dubi na ku gansu a tauni shi'usan gubra gashi sun taho gare ni dukun kansu babu tsifa hadisin al ahmad kuma a sahihu muslim kitabul hajji akwai hadisin aisha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min yawmin akthara min an yu'tika Allahu fihi abdan min an-nar min yawmi arafa babu wata ranar da Allah ya fi yawan yanta mutane daga wuta fiye da ranar arafa wa innahu la yadnu summa yubahi bihim al malaika Allah yana takama ga mala'iku da waɗanda ke tsaye a filin arfa yana alfahari yana alfahari ga mala'iku ga waɗanda ke tsaye a filin arfa wato alfahari anan Allah yana nuna wa mala'iku akwai masu bautansa bayan su kuma yana jin daɗin bautar da mutane suke mar idan sun je filin arfa har ma yana cewa mala'iku ma'ara da haula waɗannan me suke nufi ne sai cewa mala'iku waɗancan da suka taru me suke yi ne yana gaya wa mala'iku kaga kenan ya ji daɗin bautar da mutane ke mara filin arfa akwai hadisin ubada bin sami yace sallah bina rasulullah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah fa takhatta ilaihi rajulan sai ga wasu mutane guda biyu sun tsallako jama'a suna son su iso kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam suna da tambaya rajulun min al-ansari wa rajulun min saqi daya mutumin madina ne daya kuma mutumin ta'if banu saqi fasabaka al'ansariyu a sakafi sai shi mutumin madinan ya tsere wa mutumin saƙif faƙalar rasulullahi lissakafi sai mutumin fa'if ya tsere wa mutumin madina wajen isowa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin da ya iso suna rige-rige suna so su yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan mutumin fa'if ya riga isowa sai manzon Allah ya ce innal ansari ya kad sabaqaka bil mas'ala sai ce ai wancan ya riga ka ya riga ka isowa da bukatar yayi tambaya wato rige rige suke wancan ya kusa isowa sai wancan ya rugo a guje ya wuce shi sai manzon Allah ya ce duk wanda saurin da kake wancan ya riga ka isowa manzon Allah ya ga mutumin fa'i sai shi wannan mutumin Madina ya ce la'allahu ya rasulullah an yakuna a'jala minni tana yiwuwa bukatarsa ta fita wa gaggawa kasancewar ta gaggawa ce fahuwa fi hillin ne kam na yafe ya fara yin tambaya din inda shi wancan mutumin madina din kada sai fasa ala sakafi abdullahi bin amrin ya ce eh, ubada bin samit ya ce wato sai shi wannan mutumin fa'i ya yi tambayarsa tambayar kuma ta shafi sallah ne fa akbar kuma za Allah ya bashi amsa sun makala rasulullahi al-ansari bayan ya ba mu wancan mutumin ta'if amsa tambayar sa akan sallah sai annabi ya ce mu wannan mutumin madina din in shi ita kabartuka bima ji ita tas'alu an in ka ga dama kai shiru kawai zan gaya ma tambayar da kake so kai ba sai ka bude bakin ka ba kaga manzo Allah ya ji dadin abin da yayi wannan kamar yabo ne gare shi wani ya taho ya tsere mar saboda ya fara isowa gaban manzon Allah ya ce ya shi ya rasulullah idan ya gama sai in sai in kawo na wata baya bayan annabi ya amsa masa tambayarsa sai ya ce ma wancan mutumin madina in ka ga dama ba sai ka gaya min tambayar ba zan gaya ma abin da ya kawo ka wa in shi ita tas'aluni fa ukbiruka in ka ga dama sai kai tambayar ka sai in baka amsa fakala shi wannan mutumin madina sai ya ce ya rasulullah tukhbiruni tunda har ka ma san abin da nazo in yi tambaya akai to aini na zaba ka bayyana tambaya ta kuma ka bayyana amsa ta kala sai manzo Allah yace ji ta tasaluni ma laka min al-ajri idza ammamta al-bayt al-atiq ka zo ne da tambayar shin idan ka tafi Ka'aba wani irin lada zaka samu na ɗaya. wa ma laka min al-ajri fi wuqufika bi fi arafa kana da tambayar wani lada zaka samu idan kayi tsayuwan arfa na uku wa ma laka min al-ajri fi ramika jimar wani lada zaka samu idan kayi jifa da tsakuwa a lokacin aikin hajji wa ma laka min al-ajri fi halqi ra'sika kana da tambayar wani lada zaka samu idan kayi aski bayan an gama aikin hajji wa malaka min al'ajiri? Idan wadda a al-baita wanda lada ka samu idan kayi tawafin ban kwana wadanda sune tambayoyinka Fakadar ansari sai shi wannan mutumin madina ce wallazi ba ba'athaka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya ma ji ji'tu as'aluka an ghairi in ba wannan ba bani da wata tambaya kaga manzo Allah ya masa tambayoyin nasa قال تمزى الله يتي فإن لك من الأجر ladan da za ka samu iza ammamta baitul atik idan ka doshi ka'aba ka tafi dawafi Allah a qadaman aw tabaha duk ƙafar da ka ɗaga ko ka aza yace anta wadabatuka ko kai kana tafi akan sawunka ko ko akan dabba illa kutibat laka hasana wa rufi allaka daraja in ka ɗaga ƙafa ana rubuta maka lada a daga daraja duk tafiyar da kake duk takun da kake wanda shine wasu malamai ke cewa a dalilin haka ka dade ma kana da wafi? wato eh, ka yi nisa da ka'aba kana da wafi? saboda yawan takun ka yafi yawa ya fi a ce kana kusa da ka'aba kana da wafi? saboda ana kirga yawan takun ka a baka lada manzo Allah ya ce wa amma eh, wuqufuka bi arafatin fa inna Allah azza wa jalla ya kudu ni mala'ikati Allah yana gaya wa mala'iku idan mutane sun yi tsayuwan arfa ya mala'ikati ma a bi ibadi ya ku mala'ikuna mai ya kawo bayina wannan fili za su ce ja'u riguwa naka. mutanen nan sun taho ne suna neman yardanka wal janna kuma suna neman aljanna fa ya kudu Allah zai ce fa inni ushhidu nafsi wa khalqi ina kafa shaida da raina kuma ina kafa shaidar halittuna an ni kad gafartu lahu na gafarta ma duk wanda yayi tsayuwa a filin arfa adada ayyami dahari adadin kwanakin shekara wa adadal qatri adadin yawan dugon ruwan sama wa adada ramlin alijin da kuma adadin wato kwayar eh, kwayar yashi wanda aka tara shi wanda ya tudu manzo Allah eh, sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yayi alkawari ko da zunubinka ya kai ga wannan Allah zai gafarta maka sai manzo Allah ya ce wa amma ramyukal jimar lokacin da mutum yaje yana jifafa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ladan ka je kai jifa babu wani rai da ya san ladan da Allah ya boye wannan wato aljanna dai ce kawai makoma wa amma khalquka ra'saka idan kai aski fa fa innahu laysa min sha'rika min sha'ratin taqa'u fil ardi babu kwayar gashi da za ta fadi a ƙasa illa kanat laka nuran yawmal qiyama wannan gashin yana zama haske gare ka a ranar kiyama wa amma albaytu ka'aba fa idan ka zo tawaful wada' fa innaka takhruju min dhunubika bayan ka gama tawaful wada'i kana fita daga zunubanka ne ka yaumi ka ummuka kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka saboda ka in ana magana ladan aikin hajji ladan yana da yawan gaske idan mutum yana da hali bai tafi aikin hajji ba karamin asara ne ba Allah ya kafafa imanin akwai hadisin Abdullah bin Amr wanda shi ke gaya mana ibadar da tafi dacewa gaba ɗaya a gaiwan arfa bai kamata mu dakata ba tare mun faɗe ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalud du'a yawm arfa mafi falalar addu'a a ranar arfa eh, ita ce addu'an da aka yi a ranar arfa wa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli mafi falalan abin da na faɗa a tsayi wanda aka yi da ni da annabawa da duk suka zo kafin ni mafi falalan zikiri da muka yi da addu'a da muka yi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka gan shi da sauki amma addu'a ce zikiri ne yabo ne ga Allah godiya gare shi saboda haka yasa inda za ka rike wannan baka roki Allah komai ba ya isar maka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu la in shakartum la azidannakum da zaran ka ce Allah na gode kar ma ka roƙa jin ni'imar da ka bari a Najeriya Allah zai ninka maka saboda haka inda za ka rike wannan zikirin baka roki Allah komi ba ya ishe ka tsayuwan arfa hadisin yana mu wafa ta al-Imam Malik sannan babu laifi don ka ci gaba ma da talbiya a filin arfa wanda ya samu hadisin Abdullah bin Abbas ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya hada da talbiya a tsayuwan arfa don haka in mutum yayi talbiya labbaik Allahumma labbaik a filin arfa bai laifi ba akwai hadisin Anas bin Malik wanda shi ke rufe tsayuwan arfa anas bin malik yace wa kafan nabi sallallahu alaihi wasallam bi arafatin annabi yayi tsayuwan arfa wa kadati shamsu an ta'u rana ta kusa buya fa kada sai yace ya bilal an liyan nasa ya kai bilal ka je ka ce mutane su yi shiru su saurare ni fa kama bilal bilal ya tashi fa kada sai yace an fituli rasulillah ku yi shiru manzon Allah yana da bayani fa nafakan nasu mutane suka yi shiru faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'asharan nasi ya ku taron mutane kaga rana ta kusa faduwa lokacin ijaba manzon Allah ya ce atani jibril mala'ika jibril ya taho gare ni anifan dazu dazun nan fa aqra'ani min rabbi salam ya isar da sallama daga wajen Allah mahalicina Allah ya aiko sallama zuwa ga manzonsa ya aiko mala'ika jibrilu alaihi salam wa kala da kuma saƙo inna Allah gafara li ahli arafatin saƙon ne Allah ya gafarta ma waɗanda suke filin arfaɗin nan wa ahlil mash'ar da waɗanda suka tsaya a musdalifa. waɗanda suka tsaya a arfa Allah ya musu gafara waɗanda suka tsaya a musdalifa Allah ya musu gafara wannan yasa tsayuwar muzdalifa take da muhimmanci kamar tsayuwar arfa da yawa suna kuskure daga arfa wani sai wuce makka abinsa tsayuwar nan na musdalifa yana da falalan gaske ana samun gafaran Allah ta baraka wata la'alai a kai saboda haka lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan fa kama Umar sai na Umar ya miƙe ya Rasulullah Haza lana khassa wannan ya shafe mu ne mu kadai sahabbanka waɗanda muka yi aikin haji da kai a bana kala sai manzon Allah yace haza lakum wannan ya shafe ku waliman ata min ba'dikum ila yawmil qiyamah duk wanda ya so ya iso wannan fili a bayan ku har zuwa ranar kiyama ya samu wannan albishirin daga Allah subhanahu wataala in dai kayi tsayuwan arfa rana ta buya to kana tare da gafaran Allah tabaraka wataala don haka sai sayyidina Umar ya ce kasura khairu rabbina wa taba alkhairin Allah mahaliccin mu yayi yawa kuma alkhairin yana da kyau alherin ya yi yawa yana da daɗi ibn abdulbar ya kawo hadisin a littafin al-tamhid yana mujallar da farko shafin 129 Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada amina ku faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على Muhammad. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك